وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واتن بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah da ya sake tara mu a wannan masallaci mai albarka masjidin sheikh abubakar mahmud gumi rahimahullahu ta'ala a wannan dare wanda ya dace da daren talata wanda kuma ya zama shine daren goma ga watan rajab hijira na da dubu da dari hudu da arba'in da daya wanda kuma ya daidai da ashirin da biyu ga watan februari miladiya dubu biyu da ashirin da daya wannan shine darasi ko kuma zama na uku daga cikin zama da muke yi a wannan daura mai albarka zaman farko mun karanta littafi a akan malmanzumatul baikuniya wanda yake tattaunawa a kan mustalahil hadith jiya zama na biyu shine muke karanta wannan littafi na albidaya fi ilmin tajwi amma ba mu samu mun kammala ba yau za mu ɗauka daga inda muka tsaya insha Allah idan muka karasa inda sauran lokaci kuma sai mu ɗan shiga littafin da za mu ɗaura gaba shi ne littafin balaga babin da za mu tashi kai shi ne albabu samin babi na takwas shifarul buruj wanda shi kuma zai bayani ne akan sifofin haruffai dama kusan babi da muka tsaya jiya akan makharijul huruf ne wuraren da harufa suke fita daga bakunan ɗan adam ko abin da ya shafi harshe ko hanci da makabantarsu to nan yake cewa sifatul huruf ga sifan haruffai muna da haruffai waɗanda ake kira huruful hija'iyya alif ba ta sa har zuwa ya'un to ga sifofin waɗannan haruffan ya ce wa fihi ƙarƙashin wannan babi na takwas hamsatu bawabi akwai ƙa'idoji guda biyar abdu'abitul awwal ka'ida ta farko a sifa sifa din mecece sifa zai mana ta'arifin sifa a takaice hiya ita ce kaifiyatu wani kaifiya wato wani yanayi yusufu bihal harfu wanda ake sifanta harafi da ita inda husulihi a yayin samuwansa fil makhraj a cikin mafita ɗin ƙa'ida Sifatu الثاني sifofi sun kasu gida biyu. A جدابيو na farko lazimatu, akwai sifa wacce take lazimtacciya ce la tufariquhu abadan ba ta rabuwa da shi har abada ko kai ɗan adam ne akwai sifan da haka ka zo da shi duniya wannan sifa ba ta rabuwa da kai har ranar mutuwanka to haka cikin harufai da muke da su alif ba ta sa zuwa ya akwai harafi wacce tana ma'ale da wata sifa wanda wannan sifa din dindindin ce ba ta raguwa sai ce saniyan na biyu a rizotun akwai sifa wacce bijirowa take yi a hiyanar tana iya raguwa da shi wani lokacin katafhim wa tarqiq kaman kumburawa da kuma sirantawa harufan hija'iyya akwai harafin da ana kumbura shi akwai wanda ana tsiranta shi to kaga mai ya nuna akwai inda in ya zo dole ka kumbura akwai inda dole ka tsiranta to kaga ashe sifa ce wacce fadowa ta yi addabitu thalith ka'ida ta uku as lazimatu sifofi waɗanda suke lazimai ne wato tuntuni tare suke da haruffan kismani to su ɗin ma sun kasu kashi biyu awwalan na farko qismun lahu diddun akwai bangaren da yana da kishiya sannan na biyu qismun laysa lahu diddun akwai kashin da shi kuma ba shi da kishiya ad rabi'a rabi' qa'ida ta hudu as-sifatu sifofi allati laha diddun wacce take da kishiya khamsun guda biyar ne shine na farko al-hamsu wa hurufuhu fa hasahu shakhsun sakat wa dudduhu aljaru wa hurufuhu albaqi alhamsu shine akwai haruffan da in ka zo ambaton su to su din kana saukar da muryanka ƙasa ƙasa shine alhamsu saukar da murya ƙasa ƙasa wajen ambaton waɗannan haruffan wa hurufuhu haruffan waɗannan su sune ga sunan fa hassahu shakhsun sakat abu uku ne kenan fa'un shinun silun farko-farkon za a ɗauka kamar ka'idan karatunmu na jiya ne to ɗaya daga cikin waɗannan idan suka zo to ana yi musu alham ana yin ƙasa-ƙasa da murya wajen ambatonsu wa bidduhu kishiyansu kuma fa aljaharu bayyanawa a falo-falo wa hurufuhu harufan wanda ake bayyana albaki shine harufan da ba su zo a nan ba kawai a shidda sannan na biyu akwai haruffan da ake ambatonsu da tsanantawa kamar a shadda kenan wa hurufu a haruffanta a jitsaɗin bakat waɗannan su ne haruffan wato alif da ƙafun da kuma ba'un wa ha kishiyanta arrahawa wacce ita kuma ba a tsananta ta wato ba a yi mata shadda ana kwance ta daga shadda wa hurufuha harufanta albaqi ragowan harufan da ba a kawo a nan ba mina shidda waɗanda ba a zo da su cikin harufan waɗanda ake yi wa shadda ba wata wasuɗi kuma ba a zo da su cikin waɗanda ake yin tsakatsakiya da su ba to kaga bai kama da attawasu ba sai marmaza ya ce wa bainahuma tsakanin ashidda da arrakawa din attawassudu akwai harufan da su kuma ana musu tsaka tsakiya ne shi ba a yi masa shadda ba sannan ba a zo da shi ƙasa gaba ɗaya ba shadda ba tsaka tsakiya wa hurufuhu harufansa lil umar lamun da ainun kawai kenan sannan na uku alisti'la'u akwai harufan da su kuma ana ɗan ɗagawa wa hurufuhu harufansa hussa dhaqdil qis kha'ul kenan dadun aful waɗannan su ana alisti'la wato ana ɗan ɗagawa wato bai kai kai masa madda ba amma za ka ɗan ɗaga shi wa dudduhu kishiyarsa alistifalu wanda za ka yi ƙasa da shi in ba ka ce ba kawai babu wani ɗan ɗaga shi ko kaɗan wa huruku harufansa albaƙi ragowar waɗanda ba su zo cikin ukun nan ba sannan ba a cikin harufan kuma akwai waɗanda ake kira al'ibaku wato haruffan da ana ɗaura wasu abu a kansu wa huruku wa rufansa shi ne aswadu wa badu wa ɓa'u wa za'u guda hudun nan kenan wa zidduhu kishiyar al'ibaku fa shi ne fitahu buɗewa wato kamar sadun badun ɓa'un za'un wajen ambatonsu ana ɗaura wani abu wato kamar ana rufe abu ne a kansu za mu zo mu karanta abdibak yanzu mun kammala wannan muka shiga balaga abdibak shi ne ɗaura wani abu a kan wani abu to asadu abbadu abba'u azza'u wajen furta su kamar ana ɗaura wani abu a kansu kaga sadun ne amma za ka ɗan gyara bakinka sad bad zuwa da sauransu to kaga ba za ka bude bakin gaba ɗaya ka ce sadun ba sai dai ka ce swadun badun wa'un zwa'un bakin ba zai budu yadda kake so ba to wa dudduhu akwai kishiyar al'idba shi kuma alim fitahu ana budewa bakin gaba daya wa hurufu harufansa albaqi ragowan harufan hijaiya waɗanda ba hudun nan ba sai na gaba yace al-izlaqu wa hurufuhu farra min lubbi al-izlaq akwai harufan da ake kiransu su kuma al-izlaq su kuma kaman amanne suke da baki wa hurufu harufan shine farra min lubbin wato fa'un mimun lamun kawai amanne suke wa didduhu kishiyansa al-ismat akwai wanda wajen furta shi al-ismat ana dan yin shiru tukuna wa hurufu harufansa al ukun da ba ambata din ba kenan sun kai idan ka kaga anan ya ce farramin min lubbin kaga ka uku to rago da ba a kawo ba to su ne haruffan al'ismatu haruffan da ana iya ambatonsu a yi shiru a kansu misali kaga yanzu a nan fa'un mimun lubbin to fa ma lub to duk yadda za ka ambace za ka gaina haɗe ne da ko fatan bakinka ko lebe da sauransu to ragowarsu kuma kana iya fadin su kai shiru ba tare da ya zo maka da irin wancan ɗin ba abdabitul khamis ka'ida ta biyar as-sifatu wasu sifofi allati laysa laha birtun wanda su kuma ba su da kisha cikin su din guda tara ne na farko akwai as-safiru wa hurufuhu as-sadu zayu akwai harufan da ana kiransu as-safir asalin as-safir wani tsuntsu ne kanari ƙananan tsuntsu kanari shi za ka ji mawaki ya ce sautu safiri bulbuli sautu safiri bulbuli waƙa ne da ɗaɗɗe daga cikin waƙoƙin da sun kai shekara dubu da yanzu ne kawai aka waye to a safir tsuntsu ne wanda yake na kanari yana da murya mai daɗi to sai aka kira wannan harafin da asafir saboda wajen furta shi za ka siranta muryan ka ne yadda zai zama kamar na kanari kenan to shine ya ce wa hurufu rufansa aswad wazai wasin don ɗaya daga cikin ukun nan ya zo to su ne harufan da ake kira su kuma Asafiru. alƙalƙala sannan ƙalƙala wa hurufu harufansa ne ƙubbu jadin ƙubbu jadin to harufan ƙalƙala guda nawa ne biyar kenan ɓafin ba'un ba'un jimun dalil ƙubbu jadin to waɗannan su ne harufan ƙalƙala sannan allin akwai harufan da ake ga musu allin asalin allin tausasawa wa harfahu harufansa kaman guda biyu ke so ya gaya maka kenan da aka ce harfahu bai ce maka uku ba da zarar ya ce huruf to kaga ya kai uku kenan alya'u wal waw su kadai ne kawai as-sakinatani waɗanda suke ɗauke da sukun al-maftuhu ma qablahuma harafin da ya zo kafin su kuma yana ɗauke da fataha to kaga su kuma dole kenan ambace su wajen tausasawa idan ka rubuta alif da fataha a yaun ya'un da sukun kaga dole ka ce ai to kaga shi ai ya'un na karshen kaga zaka ambace cikin tausasawa ko ai alif da fataha waw na gaba a mishi sukun kaga au kaga shi waw na karshen nan da aka mishi sukun zaka ambace shi ne cikin tausasawa sannan alin hirafu akwai karkatacce asalin al-inhiraf abun da ya gefe duk abun da ya karkata ya gefe sai a ce in harafa ya kauce ya yi gefe daga yadda yake al-inhirafu harfan da su kuma a gefe suke wa harfahu harfansa arra'u wallamu su ana gaya musu al-inhirafu sun yi gefe daga inda sauran harufai suke fitowa kenan at akwai harafin da ake kira at-takarir maimaici wa harfu harfinsa arra'u kaga ra'u ko ba a yi mishi dobin ba ko bai zo da batatai ni kasratai da mace arra'u zaga kaman wajen furta shi akwai maimaici sannan attafashi akwai harafin da ake kira attafashi shi wato ya mamaye bakin wa harfu harfinsa ashi da zaka mace ashi sai ka ja cika bakin gaba daya sannan kuma akwai tsawaita wa harfi harfinsa abadu abadu za a ya tsawaita bakinka lokacin da zaka furta sai ga baka gama furta shi da wuri ba yadda zaka ce lamun to baka ce badun ya kare da wuri kamar labun ba sannan alhunna akwai gunna harfa harfansa almimu wa nun mimun ne da nunun sannan alhafa'u akwai harafin da kira alhafa ɓuya wa hurufu harfansa alha ha'ul wa huruful maddi da kuma harufan madda as-salasa guda uku da aka sani harufan madda ai guda uku ne alif wawun ya'un don ka hada da ha'un kaga sun baka hudu kenan sannan albabu tasi babi na tara alaqatul hurufi alaqan harufai wa fihi dawabit a karkashin wannan babi akwai ka'idoji guda uku ad-dabitul awwal ka'ida ta farko alaqatul hurufi arba'un alaqoqin harufai abu hudu ne na farko at akwai harufai waɗanda ake kira at wato masu kama da juna irin juna wa huwa ittihadul harfaini shine haɗuwan harufai guda biyu makharajan wa sifatan wajen fitowa da kuma sifa sannan attanajus attajalus akwai sifofi wadanda ake kira attajalus daga aljinsu ne kamar su ɗaya ne wa huwa jihadul harfaini ne haɗuwan harufai guda biyu makarajan wajen fitowa la sifatan amma ba a sifa ba sifan ba ɗaya ne amma wajen fitowan sun haɗu wurin fitowar su ɗaya ne ƴaƴan ubanni kenan at sannan akwai at akwai kusanci wa huwa taqarubul harfaini shine kusancin harufa guda biyu makharajan a wajen fitowa wa sifatan da kuma sifa wajen fitowansu yana da kusanci sifansu yana da kusanci aw makharajan ko kuma suna da kusancin mafita la sifatan ba a sifa ba sannan at-taba'udu akwai wanda akwai tazara da nisa tsakani wa huwa taba'udul harafaini shine nisa haruffa guda biyu makarajan a wajen fitowa sawa'un daidai da ikhtalafa sun yi saɓani, a wittafaqa ko kuma sun haɗu sifatan a sifa abbasu tsani ƙa'ida ta biyu tan ƙasimu kullu alaƙatin ila salasati a ƙasa kowace alaƙa ta kasu gida uku sahirin akwai wacce ake kira 'yar ƙaraba wa huwa ma sakana Hul'awwal shi shine wanda harafinsa na farko ya samu sukuni wato yake da sukun a kansa wata harraka sani harafi na biyu ya motsa wato yana dauke da fata ko kasra ko dumma amma harafin farkon sukun ne harafi na biyu shi yake dauke da fata kasra ko dumma kabire akwai babban shine mata harraka harfahu shine wanda da harfan guda biyu sun yi motsi sannan mutsula akwai wanda ake kira mutsula sakakkiya shine ma da harraka harfuhu wanda harafinsa ya motsa al'awwal na farko wato harafin farko yana dauke da fata ko kasra ko dumma wa sakana sani harafi na biyu kuma yana dauke da ne azbabu ustalis ka'ida ta uku hukumul kabiri hukuncin babban wal mutlaq da wacce aka mata hukunci da mutlaq wato itlaqi kai tsaye fil alaqatil arba a cikin abubuwa na alaƙoƙi guda hudu huwa wujubul izhari shine wajabcin yin izhari mutlaqan kai tsaye wajibi ayi izhari ad rabi' ƙa'ida ta hudu abinda yake kawa anan duk karatun da muka yi ne yanzu anan babi na tara din wato kana iya haduwa da harafi guda biyu iri daya na farkon ya zama yana da sukun na biyun ya zama yana dauke da fataha ko kasara ko dumma to kaga amma dai iri daya ne kaga an samu tamasulaini din kenan ana iya samun su kuma su zo wuri ɗaya kowannen su yana dauke da harafin da zai motsa shi ko kowanne zama yana dauke da fataha ko kowanne zama yana dauke da kasara ko kowanne zama yana ɗauke da dumma kuma iri ɗaya ne kaga duk wanda yana nuna akwai kusanci ko kuma alaƙan juna azzabidur rabi ƙa'ida ta hudu hukumus sagiri hukuncin karamin fil mutamatsilaini a cikin haruffa waɗanda suke da misali ko kuma suke kama da juna al-idgham idgami ake yi musu illa fi qaulihi ta'ala amma banda cikin fadin Allah madaukakin sarki da yace maliya halaka kaga masa za ka karshen da ka maliya halaka ka hada karshen aya da farkon aya na farko ka yi bidi'a sannan na biyu kaga maliya mai ka gani a sama wani karamin silu shi ake kira saktatul latifa dan shiru ake yi a wurin maliya halaka anni kaga ba za ku haɗu ba kenan liman yaskutu alal ha'il uwal ula ga wanda zai tsaya kan ha'ul din farko to a ka'ida kuma ya tsaya din ne fil mutajalisaini cikin harufan da sun fito a jinsi daya al izharu shine izhari ake yi masa illa fi mawadi'a sai dai cikin wasu wurare da kenan wasu wuraren ba a izhari in ba ka ba izhari ake yi sannan fil mutaqaribaini cikin waɗanda suke da kusanci da juna al-izharu su kuma izhar ake illa fi masail sai in ya zo cikin wasu matsaloli ka sai ta tattakaita abun ne sauran sai an koma littattafai da suka fada da bayanan sannan filmu ta baidai ne cikin waɗanda suke da tazara da nisa al-izharu izhari ake illa fi nuni sakina sai in an zo kan nun daurarriya fa ba sai a koye ta ma tare da ƙaf wal kaf da kuma kafun su kuma sai a ɗan koye su albabul ashir babi na goma at-tafhim wa kumburawa da sirantawa akwai harufan da ake kumbura su akwai harufan da kuma ake sirantawa wa fihi a cikin sa sab'atu dawabit akwai ka'idoji guda bakwai ad ula awwal ka'ida ta farko at-tafhim kumburawa shine simanun kumburawa ne asalin siman daga saminu mai kiba yadkhulu ala sautin harfi da za a shiga cikin muryan harafi fayamtali ulfam sai baki ya cika bi sadahu wajen toshe wanda harafin yayi wa bakin abbabi sani ka'ida ta biyu at-tarqiqu sirantawa shine nuhulun sirantawa ne Ya yadkhulu ala sautin harfi wanda yake shiga muryan harafi fala yamtali fam shi kan baya cika baki bi sadahu wajen furta shi a ce cika baki baya cikawa abbabitu thalith ka'ida ta uku alhurufu harufai min haythu tafkhim ta wajen kumburawa wa tarqiqu da sirantawa salasatu aqsam sun kasu kashi uku na farko sai ce hurufun akwai harufan da mufakhamatun da'ima su ko da yaushe ana kumbura su ne wahiya huruf su ne harufan nan khussa daqdin is khussa yanzu kha'un da sadun in zaka faɗa dole akwai kumbura baki badun ghainun ba'un qafun za'un duka kowanne sai ya cika baki to shi ake kira at sannan hurufun muraqqaqatun da'iman akwai harufan da ko da yaushe dindindin su kuma ana siranta su ne wahiya ita ce huruful istifal haruffai da ake kira haruffan istifal wato haruffai ne na girmamawa ada amma banda lami ismin jalala lamun na sunan Allah madaukaki ka san Allahu in zaka kira ba ka sai Allahu ba a Allahu zaka kumbura ne ba dan ana kumbura lamun ba sai dai sai shi din lamun ne na sunan Allah wal alif al maddiyya da kuma alif da yake zuwa a matsayin madda shi ma ana kumbura shi warra da kuma ra'u sannan hurufun laha halatani ga wasu harufan da suna tsintan kansu a halaye guda biyu lamus mil jalala lamus mil jalalati lamun na sunan Allah maɗaukaki, tufahhamu ana kumburawa ba'da al-fatihi bayan an yi fataha wa dhammi da kuma dumma wa sai kuma asiranta ba'dal kasri bayan an yi kasara sannan al Madiyya, maddiya alifin da zo a matsayin madda tatba'u ma qablaha tana bin abinda take kafinta tafqiman in an kumbura ita ma a kumburata wa tarqiqan in an siranta ita ma a siranta ta ar-ra'u ala tafsiliha ra'un kuma tana tafiya ne akan yadda aka yi tafsirinta kenan akwai inda in ta zo a kumbura a kumbura gashi zai bayani a akan yace abbabidur rabi qa'ida ta hudu halatu tafsimin ra'i hamsin halayyan da ake kumbura ra'un guda biyar ne awwalan na farko idza kanat maftuhatan idan ra'un ta kasance tana dauke da fataha aw mazmumatan ko tana dauke da rufa dumma mislu misalin ra'a wa ruhban to kaga a wannan lokacin me ake yi ana kumburawa sai ka ce ra'a ruhman zaka kumbura isra'a nara na biyu iza sakanat ba'da fatihi idan aka yi wa ra'un sukun bayan wani fataha da ya gabace ta audbam ko aka yi wani dumma kafin ita misali misalin maryam kaga maryam fataha ne ya rigayi ra'un to yanzu sai ka kumbura ka ce maryam akwai kumburawa wa yursilu rufu rufu'a ya riga yi ra'un wa silu to anan akwai kumbura ra'un kenan salisan na uku idza sakanat waqfan idan aka yi sukun a wurin waqafi ba'da sakinin a bayan wani sukun da ya zo ghairal ya amma fa sukun din da ba akan ya'un yake ba wa ma qabla sakiri maftuhun kuma kafin sukun din ba a samu wani harafi mai dauke da fata auma zumumin ko mai zumma ba mislu misalin ashrata ashrata wa humrun to yanzu duk waɗannan za a kumbura ra'ul wurin. rabi'an na hudu idza sakanat ba'da kasrin aridin idan aka yi wa ra'un sukun bayan wani kasra da ya rigaye ta aridin wanda wannan harafi da yake dauke da kasra aridan bijirowa ya yi a wurin misali misalin a ce amir tabu asalin me amir tabu ne amir tabu ne amma me yasa aka yi wa kasran aka yi wa mimin kasira ba sukun da ya zama asali ba shine arif bijirowa ya yi in ba ka ba amir tabu amma sai aka ce amir tabu kawai to tun da aka ya faru to ra'un nan sai an kumbura amir tabu aw sakanat ko aka yi wa ra'un sukun ba da kasirin bayan wani kasira da ya zo asali wanda kasiran ɗan ali ne munfasilin kuma yana rabe da bayaninsa an haɗa gare ta mitula ce rabbir hamhuma Ya kaga rabbi magana ne daban irhamhuma magana ne daban amma ba'un na ƙarshe rabbi ya ɗauki kasara to duk da daban ne shi wannan kasaran ɗan asali ne ba aro ya zo ba to duk da haka za a yi wa ra'un kumbura wato tafsir shi ne rabbin hamhuma khamisan na biyar izaka na fil kalimatil atiyati idan ta kasance cikin kalmomi masu zuwa qirdatin wa irsadan wa firqatin mirsadan labil mirsadi to waɗannan gaba ɗaya ana kumbura su su ma kenan sannan abbabitul khamis ka'ida ta biyar halatu tarqiqir ra'i khamsun halayyan da ake yi wa ra'un ta shi ma wuri biyar ne awwalan na farko idza kanat maksura idan ra'un ta kasance tana dauke da kasra mislu misalin a ce faribatan faribatan to dole a kumbura saniyan na biyu idza sakanat ba'da kasrin asli idan aka yi mata sukun bayan an yi wani kasra na asali muttasilin biha wacce take hade da ita walaysa ba'daha harfun bayan ta kuma ba a samu wani harafi isti'la'il wanda yake dage ba maftuhin kuma baya dauke da fata fi nafsir kalima a cikin kalma misalu misalin a ce fir'auna fir'auna to ana akwai kumbura ra'un din salisan na uku idza sakanat idan ta samu sukun waqfan a wurin waqafi wurin tsayuwa ba'da sakini bayan sukun dauri wa ma qabla sakini kuma abin da yazo kafin sukun maksurun yana dauke da kasra shi ma za a siranta mislu misalin a ce hijrun wurin fir'auna na manta na ce kumbura sirantawa ne fir'auna nan kuma hijrun hijrun ba kumburawa sannan salisan to kaga hijrun nan wurin wakafi ne don ka zo kanta hijir hijir siranta ne wanda wani ma da wuya ya jima ka ambaci ra'un din sannan rabi'an na hudu idza sakanat waqfan idan ra'un ta samu sukun wurin wakafi ya in sakina ta zo bayan wani ya'un daurare mislu a ce khabir kaga ya'un ne ai mai daure sukun sai ra'un yazo to khabir kaga wurin tsarawa ne sannan ya'un da sukun ya zo wa khayr da kuma khayr ba ta fi khayrun a waqafi ne khayr sannan khamisan na biyar idza kanat mumalatan idan ta kasance ta zo a matsayin mumala ce misali me fi majriha ba a cewa majiraha ai imala ake a wurin bismillah majriha wa mursa majriha din fa ba majriha ful ba wa malaman suka ce shi dai ba fataha gaba ɗaya ba za ka ɗan gangaro kuma kar ya wurin kasara bismillahi majariha haka a karkace yake shine muma imana to in ya zuwa irin wannan wurin shi ma sirantawa ake yi abbabitu sadi ka'ida ta shida kalimatun ga wasu kalmomi mukhtalafun fiha malaman tajwidi sun yi sabani akan ta kumbura ko sirantawa waqfan baina tafkhimi wa tarkim sai suka yi waqafi tsakanin kumbura ko sirranta da aka tabbuga sai suka yi waqafi to a tsaya su dai ba su ce kumbura ba su dai ba su ce sirrantawa ba wa tafkhimu aula amma a kumburan kuma shi yafi misra firqin nuzurin adri ma hisabi ya misali abbabidu sabe ka'ida ta bakwai kalimatun ga wasu kalmomi mukhtalafun fiha an yi sabani a kanta waqfan in a matsayin waƙafi baina tafhim wa tarqiq tsakanin a kumbura ko asiranta amma shi kuma wa tarqiq aula asiranta shi yafi shine na farko asri yasri al-qidri to waɗannan asiranta kuma shi yafi albabul hadi ashar babi na 11, babi na kusa da ƙarshe kenan almaddu wal qasr harufan da ake musu maddiya wal asr da kuma waɗanda ake takaita su ba su da madda wa fihi cikin sa isna ashara dhabitan akwai ka'idoji 12 adh-dhabitul awwal ka'ida ta farko al-maddu madda shine huwa ibalatu sauti shine tsawaita murya bi harfil maddi da harafin madda awin lini ko tausasawa inda wujudi sababi a yayin samuwan sababi الضابط الثاني ta تبيو alƙasuru taƙaitawa kenan ba a yi madda ba huwa isbatu harfin maddi shine tabbatar da harafin madda awil leni ko tausasawa min ghairi ziyada ziyadatin fihi ba tare da ƙari a cikinsa ba li'adami wujudi sabab dan ba a samu sababin da zai sa a ƙara din ba abbabu salis ka'ida ta uku huruful maddi salasa harufan madda guda uku ne ɗazu na faɗe su shine al-alifu sakina alif mai ɗauri al-maftuhu ma qablaha wanda harafin da yazo kafin shi yana ɗauke ne da fataha sannan al sakina ya'un mai sukun ɗaurarre al-maksuru ma qablaha wanda abin da zo kafin ita yana ɗauke ne da kasara sannan al sakina wawun ɗaurarre almadumumu ma qablaha wanda abin da ya zo kafin ita yana dauke ne da dumma zai in ka ga haka wato shi sukun abin da yake zame masa madda harafin da ya zo kafin shi yana dauke da fataha ai ne sai a ce me alifun in ya zo da sukun abin da ya zo kafin shi yana dauke da fataha ba sai a ce a ba ai misali to ya'un mai sukun abin da ya zo kafin shi yana ɗauke da kasara sai a ce e b kaga kara mishi madda to haka harafi ne ya zo da rufu'a abin da yake gaban shi wawun ne mai sun sai a ce ubutu da sauransu ababidun rabia ka'ida ta hudu harfa allini huma harufan da ake tausasawa su ne alyaw walwaw ya'un da wawun as-sakinatani masu dauke da sukun al-maftuhuma qablahuma wadanda suke dauke da fataha kafin su az-zabitul khamis qa'ida ta biyar al-maddu ismani to madda ma rabu gida biyu asliyun akwai madda na asali sai kaji an ce maddul asli au ɗabi'i ko kuma madda ce ta ɗabi'a a ɗabi'a ba zai yi ka furta shi ba sai ka haɗa shi da madda din. madda ɗabi'i da madda asli madda asli sai ka ji an ce nan haraka biyar ne nan ja bakwai nan ja shida nan ja kaza amma akwai madda asali wanda ba ka cewa mishi madda kaza ne asali da maddan shi yake tafiya to akwai ire-iren waɗannan ko a cikin magana da za ka yi dole akwai inda sai ka mishi maddan da ka ankara da baka ankara ba dole da maddan shi yake tafiya yanzu za ka eh, ambaton mutum ka ce isa musa isa din na akwai madda to in an ce maka ka cire maddan kai za ka cewa to dawo ina kake sa maddan za ce to ka ce isa ba za ka iya cewa isa ba da wani ya ce isa za ka ya bata sunan ce sai da madda ka ya zama yar asali musa ba ka iya cewa musa ba dole sai ka ce musa to ɗabi'i a ɗabi'a kenan wa huwa allazi la taqumu zatul harfi ita ce wacce ba ta tsayuwa da zatin harafi illa bihi sai da shi harafin ma ba zai furtu ba sai da shi wala ya tawakkafu ala sababin kuma baya tsayuwa akan wani sababi far'iyyun sannan akwai madda wacce take da ɗaya shi huwa za'idu huwa za'id shine mai karuwa alal maddil asli akan maddan kana asali bi ta sababin hamza aw sukuni ko sukun abubuwa da sadis ka'ida ta shida al maddu madda bi sababil hamzati ta dalilin hamza salasatu aksam ta kasu kashi uku albadal akwai madda da ake kira na badal ne wato canji wa huwa shine an taqa alhamza hamza ta faru qabla harfin maddi kafin harfin madda ya zo sai a ce to ga kuma wani ya karu ya zo badal kenan sannan almuttasil akwai madda almuttasil wa huwa shine an taqa alhamza hamza ta faru ba'da harfin maddi bayan harafin madda fi kalimatin wahidatin a cikin kalma guda daya sannan al-munfasil akwai madda da take al-munfasil wato ta rabu da abinda za a ambata wa huwa shine an al-hamza hamza ta faru ba'da harfin maddi bayan harafin madda fi kalimatin ukhra a wani kalma din kuma na daban abbabil sabi ka'ida ta bakwai al-maddu bi sababi sukuni madda ta dalilin sukun kismani iri biyu ne allazim akwai madda lazimi dole ne wa huwa an yaqa ba'da harfin maddi shine ya faru ba harfin maddan ya zo sukunun asaliyin wani sukun na asali to sai a ce wannan maddun lazim madda ne na lazimi dole sai an yi al'aridu sukun akwai madda da ake kira al'aridu aridu sukun, madda ne ya bijiro ta dalilin zuwan sukun amma haka ba za a yi ba walli da tausasa waqfan sannan kuma wurin tsayawa ne wa huwa shine ayyaka ba'da harfil maddi ya faru bayan harafin madda ya zo awin lini ko tausasawa sukunun aridun a samu wani sukun da zai bijiro li ajilil waqfi dan wurin tsayuwa ne wurin abbabi qusami ka'ida ta takwas almaddul lazim shi madda lazimi arba'atu anwa yana da nau'i hudu kalimiyun mutaqqal akwai kalman da ana mishi madda kalimiyun kalma ce mustaqbal mai nauyi akwai kalimiyun mukhaffafun kalma ne amma ana rangwantawa ba a mishi nauyi da shadda kenan akwai harfiyun mustaqbal harfi ne mai nauyi harfiyun mukhaffaf harfi wanda ana rangwanta mishi abbabitu tasi ka'ida ta tara ahkamul maddi salata hukunce hukuncen madda guda uku ne al-luzum akwai wanda lazimi ne wa huwa khasun bil lazimi wannan ya keɓanta ne ga madda na lazimi bi jami'i anwadihi a dukkanin nau'o'insa in yazo in lazim ake masa kamar da ya karanta ya kawo mana a baya sannan al akwai inda wajibi sai an yi madda wa huwa khasun bi tabi'i wannan ya keɓanta ne ga maddu tabi'i maddu tabi'i wajibi ne shine wanda muka gwada misali a maganan ka yau da gobe ma in baka yi ba akwai matsala ina kuma ga qur'ani ya zama wajibi wal muttasil da kuma madda wacce take muttasil wato ta zo ne sai ta hadu da wani alif wanda yake matsayin madda kuma yana alaka ba wurin tsayawa bane kawai shine al muttasil a tsakiyar aya da yana haɗe da abun gaban to wajibi sai an yi wannan maddan sannan aljawazu akwai inda halal ne kayi madda dan baka yi ba komai wa huwa khasun bil munfasil shine wannan ya banta ga wuri ne wanda yake cross ne wurin rabuwa ne kenan wuri ne dama kana iya tsayawa tsakiyar aya ne dama ka'ida kana iya ta kana iya wucewa to in zaka tsaya sai baka yi madda ba komai wal badal ana iya masa madda na badal a dauko madadinsa wal arif ana iya masa madda na bijirowa da sukuni don sukun wanne da tausasa waqfan dama wurin tsayawa ne abbaqidul ashir ka'ida ta goma maqadirul mududi kimanta yin madda alan nahawil ati ana kimanta tsawon madda ne gwargwadon abubuwan nan masu zuwa abbabi'i madda babi'i wa ma yalhaqu bihi da abin da yake haduwa da shi wal badal da badal harakatan waɗannan ana musu haraka biyu shine ja biyu da ake cewa al muttasil wal munfasil madda da ake wurin muttasil da munfasil arba'un su ja hudu ake yi au khamsu harakatin ko kuma ayi yi ja biyar kar ya wuce nan allazim madda na lazim kuma sittu harakatin ja shida ne al'aridu lissukun wanda ake bijiro shi don sukun wallin da tausasa waqfan wurin tsayuwa harakatan ja biyu au arba ko hudu au sittu harakat ko ja shida yana faruwa da gwargwadon yadda ya zo sannan kuma yana faruwa duk wanda kai sai a ce ba laifi abbasul hadi ashar ka'ida ta goma sha ɗaya alhuruful muqatta'atu harufai muqatta'ai harufai muqatta'ai sune irin su alif lam mim ha mim nun qaf kaf ha ya ain sad ire-iren waɗanda su ake kira huruful muqatta'a harufai waɗanda suke a gutsatsire a yayyanke to huruful muqatta'a din nan fi awailis suwar wanda sun zo a farko farkon wasu surori arba'atu aqsam su kuma sun kasu kashi hudu harfun Layu yumaddu akwai harfin da ba a yi masa madda wa huwa alif shine alif daga daga alif lam kana jan ka ce alif ne to a alif ba a masa madda hurufun tumiddu maddan tabi'iyyan akwai haruffan da kuma cikin huruful muqatta'a ana yi masa madda ta dabi'a wahiya hiya ta huruf harufan hayyun bahur shine hayyun bahur wato ha'un ya'un ba'un ha'un ra su ana musu madda daga zaka ka ha kaga ha'un yana nan ya kaga gashi nan ayin sa to hakan ka tafi sauran wuraren zaka daddauko sauran kuma sai kuma yake cewa hurufun tumaddu maddan lazima akwai harufan da ana musu madda da lazimi wa hiya hurufun shine harufan da sanaqussu su ne harufan sinun nunun qafun sadun lamun kafun mimun su ana yi musu madda ta lazimi wanda mun karanta a baja shida ne Harfin lahu wa jihad akwai harafin da yana da fuska biyu wa huwa al shine ainun wa fihi arba'u au sittu haraka cikin su akwai ja hudu ko ja shida wani wuri yana kama ka au au din saboda akwai sabani tsakanin malaman tajwidi ne to shi kuma yana takaita abun ne baya so ya fadada abbabi usani ashar ƙa'ida ta goma sha biyu aqwal mududi lazimun mafi karfin maddoji shine madda lazim famatta sala aridun duk maddan da ya zo kuma ya zama wurin ba wurin tsaya ba ne za a wuce ne ittasal kenan fa'arid to maddansa bijiro da shi za a yi fazun fisalin wurin madda kuma wanda akwai wurin tsayawa mararraba ne kenan kana iya tsayawa kana iya wucewa shi kuma fa badal ana kiran maddansa madda ne na badal albabu tsani ashar babi na goma sha biyu na ƙarshe alwaƙu walittida wurin tsayawa da wurin farawa idan aka ce alwaqfu shine danja kana karatun qur'ani a ayan qur'ani akwai inda zaka an maka danja dole ka tsaya walibtida in ka tsaya kuma daga ina zaka dauko zaka dan yi ribas ne ko kuwa dab inda ka tsaya zaka dauka kaga akwai wannan in wurin tsayawa ne baka riba in ba wurin tsaya ba numfashin kai ta kaga zaka yi ribas ka sake daukowa shine alwaqfu wurin tsayawa walibtida da kuma daga ina zaka faru wa fihi sittatu dawabit cikin wannan akwai ka'idoji guda shida azbabitul awwal ka'ida ta farko alwaqfu wurin tsayawa azul kalima shine a yanke kalmar amma ha daga abinda zai zo bayan ta miqdaran min zaman na gwargwadon ɗan lokaci wato kaɗan numfasawa ma'at tanaffusi tare da yin numfashi bi niyyatil audati da niyyar zaka dawo lil qira'a ka ci gaba da karatun ba wai ka tsaya da karatun bane istirari akwai wannan abbabidu sani kai ka'ida ta biyu a samun waqfi arba'atun tsayuwa ya rabu kashi hudu istirari akwai inda zaka tsaya larura sai bukata sai ta kai ka tsaya shi da numfashinka ne ya kai ko kuma wani abu ne ya kai dole sai ka yi magana sai ka tsaya akwai intizari akwai kuma jira ne ka zo ka tsaya ne saboda jiran wani abu kenan ko karatun ka tsaya kana jiran wani abu in ka gama abin sai ka ci gaba ko kuwa kana cikin karanta ayar sai ka dan tsaya dan wurin tsayuwa ne dan me ka jira kai numfashi tukuna ka daura sannan ikhtibari akwai kuma na gwadawa akwai gwaji ne wato ba wurin tsaya bane amma kana so ka gwada in zaka tsaya yaya ko kuma ya zama kana yi wa yara ne jarabawa kana musu jarabawa na qur'ani oral ne shafawiyyan baki da baki ko wurin musabaka da zaka dauko ayar sai ka tsaya ko ba wurin tsaya sai ka tsaya kaga a matsayin gwaji a matsayin darabawa ka kawo sannan ikhtiyari akwai kuma wanda zabin ka ne kace kai bare in dan tsaya dai in yaso in yi ribas in dauka to yaya yace adabir istali ka'ida ta uku alwaqful ikhtiyari shi wurin tsayawa na zabin kanka arba'atu aqsam ya kaskashi hudu tamun cikakkiya wa huwa alwaqfu ala ma tamma ma'anahu shine ka tsaya a inda ma'anar ta cika fi zatihi a zatinsa wala ya ta'allaqu bima ba'daha kuma ya zama inda ka tsaya baya alaka da abin da zai zo bayan sa la lafzan ba su da alaka a lafazin wala ma'anan ba su da alaka a ma'anan to anan kana iya tsayawa kafin akwai tsayuwar da da ya wadatar amma ba cikakken bane huwal waqfu ala ma tamma fi zatihi shine tsayuwa akan abinda ya cika a zatinsa wa ta'allaqa bima ba'dahu yana da alaka da abinda yake bayan sa ma'anan a ma'ana la lafzan amma a lafazin ba su da alaka to wannan dan ka tsaya ya wadatar amma da ka wuce ya fi kenan Hassanu akwai inda yana da kyau yana da kyau ka wuce huwal waqfu ala ma tamma fi zatihi shine tsayuwa a akan abinda ya cika a zatinsa wata wa ma bima dahu? kuma ya alakantu da abinda yake bayan sa lafzan wa ma'ana alafazi da kuma ma'ana sannan kuma qabihun wurin tsayuwa wanda yake mummuna ne huwal waqfu shine ka tsaya alama lam yatimma ma'anahu akan abin da ma'anansa bai cika ba li shiddati ta'alluqi saboda yana da tsananin alaka bima ba'dahu da abin da ya biyo bayan sa lafzan wa ma'anan lafazi da ana to wannan haramun ne ka tsaya sannan ad-dabitur rabi qa'ida ta hudu al-waqful lazim tsayewa wanda yake lazimi ne ka tsaya huwa ma law wusila barafahu shine da a ce zai wuce da wani ɓangarensa ma'ana ma'anan haira muradi zai ba da ma'anan da fa ba shi ake nufi ba wurin tsayawa ne wanda in baka tsaya baka jona ka wuce to za ka canza ma'anan aya to a nan lazimi ne dole ne ka tsaya kawai abbabi ulhamis ka'ida ta biyar hukumu kulli wakfin hukuncin kowace wakafi attamu wal cikakke da wacce ta wadatar da makaranta a baya ya juzul waqfu alaihi ba ya halatta ka tsaya a kansu wal bada'u da farawa bima ba'da huma da abin da ke bayan su alhasan wanda yake shi ko mai kyau ne ya juzul waqfu alaihi ya halatta ka tsaya a kansa wala ya juzul bada'u bima hu amma bai halatta ka tashi da karatun daga inda yake bayan sa ba sai ka dan yi baya illa ru'usul ayat sai dai in kan ayoyi ne dama har tafsir wannan kam akwai tafsiri kenan malamai sun bayyana bayanan daki daki alqabihu tsayuwa mummuna la yajuzu waqfu alaihi baya halatta ka tsaya akan irin wannan walal bada'u bima ba'dahu bi halatta ka dauko daga abin da ke bayan sa ba dan da ba wurin tsayawa bare sai za ga akwai alamomi irin waɗannan inda wurin tsayawar su akwai hadari sai ga a ka sai a sa maka wani la a kenan ba a tsayawa allazim shine yajibul waqfu alaihi ya zama wajibi a tsaya kai wala yajuzu wasu bai halatta a sadar da shi da gaban shi ba abbabitu sadis ka'ida ta shida al-ibtida'u ina zaka faro karatu bayan tsayawa huwa shuru'u shine farawa fil ci da karatu da faqin bayan yankewa da kai a awqin ko tsayuwa da kai tamma littafin ya kare bihamdillahi da godiyan Allah walillahi alfadl ga Allah falala da arziki yake wal minnatu da kuma baiwa masha Allah